Tuni daga jin wannan labari hukumomin jihar Maradi da jami'an tsaro na polis da 'yan kwana-kwana wato safiyar pompey da jama'ar garin suka isa wajen. ga dai wani da abin ya faru a gaban su da bai ambata sunan shi ba da in da ingulbi ya zo kaɗan ne yake zuwa ya biya wuce ɗaya rana shikenan kuma sai wani lokaci sai ya zo da ruwa da yawa yau da sahi mutane kum da bici suna tafiya gona nan mun gare mu da sahi ake tafiya gona a rana ta bude sha ɗaya sha biyu sai su dawo to da suka zo gulbin in akwai ruwa an san akwai gulbi har uku ake sa jirgi to yanzu jirgi guda ne yasa esperanto babu mutane biya mutane sai suka rugo suka taho da yawa marmakin su su dan tsaya in aka hidda wannan kuma ya zo a hidda wannan suka aikin shi ne tutula jiru duka tsawon lokaci yana yi suka ruga yana kudakata kudakata sai suka fada ciki to mutum nawa ya shiga cikin jirgin ba mu sani ba har yanzu muna nan police tana nan tana aikin ta kowa yana nan yana aikin shi mutum goma sha ɗaya ne aka kawo nan margo wanda Allah ya mawaki saura akwai safar fanfe can akwai yan gari can suna ta nema shima wannan bawan Allah da bai faɗi sunansa ba ya bayyana yadda ya kubuta lokacin da jirgin ya nutse nan akwai wata haiwa kusa gare ni ban san yadda Allah ya kawo ita ba na toka rana yiwu sama sai ta koma ta kamar ta zaman ta lauɗe sai na koma na yi ƙasa ina wasu sama shi kenan sai na ta tungumi hakan gade ta dubara ce ta dare na ta tungumi har na koma dai Allah ya kawo bakin gaba wasu su biyu suka yi da hidiyo. shi ma gwamnan jihar maraɗi zakari umaru bai yi ƙasa a gwiwa ba daga jin wannan labari ya zabura don gane ma idanunsa yadda lamarin yake an tsamo gawa goma sha hudu amma uku Allah ya maido musu rayuwa yanzu muna da gawa goma sha ɗaya. da wuya yanzu mu san kimanin mutanen da a cikin jirgin da wuya mu san kimanin waɗanda ruwa ya tafi da su amma yallansu suna nan kowane yana diba cikin iyalin shi da gani wa yake nan wa wane ne baya abu ne Allah ya aiko muna kira ga jama'a da masu jirage da masu shiga jirage a rika kiyayewa abu ne wanda dole sai an yi sai an ketara an yi gona ko sai an ketara an yi kasuwa a rika kiyaye kima ne abin da jirgi yake dauka kuma masu shiga jirgi su rika bin umarnin matuka jirgi shi dai wannan gulbi tuni aka yi maganar gina gada a kai sai dai abin da Allah ya kaddara sai ya faru ga dai gwamnan jihar maradin zakari umaru da karin bayani mun kai ma sarkin gobir sako na shugaban kasa ya ce in je in gaya ma sarkin gobir kuɗi na yin gada bisa gulbi sun sa kuma za a fara to kun gani ba a fara aikin ba ga abin da ya faru wannan zai zama hujja ta gaugauta aiki Eh, na yin gada bisa gulbin nan saboda mutane su riga ƙetara muna isar da ta'aziyya zuwa ga duka jama'a cibiri da jama'a jihar maradi gaba daya da uwayen waɗanda Allah ya marasuwa yanzu haka dai yan kwana-kwana da sarakan ruwa na ci gaba da laliban mutanen da suka bata a cikin ruwan ba a kuma tantance adadin su ba su kuma waɗanda suka rasu ana shirya jana'izar su tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.